Eh, robert mugabe ya yi kokowa sosai-sosai kuma har ya shiga ma cikin daji har da ɗaukar bindiga ta cewa da ya kwato ƙasar zimbabwe daga cikin irin wannan halin mulkin wariya kamar yadda aka san wariyar launi kamar yadda aka santa a afirka ta kudu na biyu ya kwato wa kamar eh, talakawa manoma da makyaya yancinsu eh, a ƙasar zimbabwe tunda an san a da zamanin turawa suna cin karansu babu baka wato abin ya zamanto wata wani gonaki ko wata makiyaya dai duka tura suke da su sai ya zamanto su bakaken mutane kawai sai da su zo su zama makiyaya ko su zama noma kamar irin yan barema eh, suna aiki sai a ba su yan kuɗaɗe hakan ga wanda ba zai taya su ba rayu ta gyaru to sai ya zo ya mai da kamar gudan kasar ya mai da ta kama ta kowa da kowa kowa yana iya ya samu maimakon eh, gwargwadon eh, irin karhin shi ya samu gona ya yi noma ya ci da iyalin shi kuma ya wadata ya aka yi daga shugaba ko jagora mai kishin talaka eh, robert mugabe ya rikide ya koma mai kama karya wannan kuma abin da ya kawo haka bankin duniya da asusun duniya su ne suka kawo takunkumi suka kaɗawa ƙasar zimbabwe wato sun matsa mata kamar yadda aka sani program da smart structural to shi ne shi kuma ta samu ya huta ta wannan fannin shi kenan sai ya fara cewa to turawa za a kwace musu komi da komi a maida cikin hannun eh, bakaken mutane tun ba talaka ba kowa ya samu inda za ya je ya yi noma eh. duk mahaluki inda dan adam ne in ya jima bisa karga iko to mutane za su fara Allah wadai da irin abin da eh, yake shibkawa ya shekara 37 kaga kenan akwai waɗanda aka aihuwa a ƙasar Zimbabwe ba su san wani ba sai shi suka sani kowa kake kuma mahaluki kana kai iyakacin dabararka saboda shine kake ganin ake cewa eh, a yi kundin tsarin mulkin ƙasa ya baka wa'adi na harko shekara biyar ko shekara hudu in ka sake na biyu shi shikenan kawai ka je an san dabara ka duk ta kare duk irin rawar da ya kamata ka taka ka taka ta to ko da yake eh, yara su ne bayan shekaru kusan biyu da aka hamɓarar da shi daga kan karagar mulki ya kake ganin rasuwarsa za ta iya shafar al'amuran mulkin ƙasar ta zimbabwe sabbin ma'ikanta wa'anda suka ɗauki iko a ƙasar zimbabwe na ɗaya kada su yi dindindin bisa karagar kujera kamar shi da ya yi shi idan ana so a zamna lahiya cikin ƙasar zimbabwe kuma a zamna lahiya kewaye da ƙasar zimbabwe